watanni akalla shida aka shafe tawagar matasan yali ta 2017 tana bincike a shahohi takwas na kasar Nijar domin tantance matasan da suka cancanci samun lambar yabo albarkacin kamfan gwada kishin ƙasa da suka tsara da haɗin gwiwar cibiyar raya al'adun Amurka da nufin cusa matasa son kasa da mai da hankali ga ayyukan ci gaban jama'a. Malama Aisha Maki daga cikin waɗanda suka tsara bikin karrama waɗannan matasa. Mafi yawanci kullum a mai ake tsaya na abu. sai muka ce ya kamata wannan matasa dalilin aikin da suke na ganin sun faɗakar da mutane na ganin cewa sun yi aikin sa da kai mu kasu nan garin yame mu ba su tuta saboda sauran matasa su yi la'akari kuma su koyi da su gina ƙasa sai ana aikin sa da kai gina ƙasa sai ana son juna gina ƙasa sai ana maganganu irin na huɗa kwanciyar lahiya a cikin ƙasa muna fatan dukka waɗanda suka kallara a nan za a zama to sun yi koyi da waɗannan matasan da muka sa muka gwada musu daman ne gurinmu jajircewa kan aikin sa kai da mutum ke gudanarwa don raɗin kai na kan gaban abubuwan da suka ja hankalin waɗanda suka shirya wannan kamfe wajen tantance matasan da suka cancanci samun lambar yabo mai ɗauke da tambarin yali daraktar cibiyar darul mar'a mai kula da mata da yara ƙanana na najubi haruna mati ta samu lambar yabo saboda gudunmuwar da take bayarwa a jihar Maradi. Wannan ba karamin buɗi aka yi mini ba, bisa mutane su gane cewa ni muke nufi da wannan aiki. Abubuwan da nake yi, Allah yana gani da fara na yi su dan kaina ne saboda wani abu ne wanda nake so in yi a rayuwata. Amma sai alhamdulillah suka zamanto wani abun koyi ko wani abun yabo ga mutanen da ke kusa na. To saboda haka nan ba karamin jin daɗi na yi ba Allah yana gani. Shi kuma wani matashi mai sunan Muhammadu Sule Feti? ya shigo sahu ne bayan da aka lura da yadda ya biya wa wasu matasa kimanin ɗari da hamsin kuɗin karatun lasin na tuki kyauta saboda a cewarsa yin haka zai magance matsalar hatsarin ababen hawa a jihar da magaran. Duk wanda zaka gani cikin rayuwa ya hito ne shi kaɗai mai in Allah ya bashi ya kamata ya yi ƙoƙarin taimaka ma kasar eh, shi da yan uwan kenan ba dole baka ce sai ka tsaya gwamnati ta kama maka tunda ita gwamnati ganin ka ne yake iya sawa ta, shiga cikin harkokinka ta kama maka jakadan amurka a nishar ambasada eric p white tucker wanne komai na wannan buki ya gudana a kan idansa ya ƙara jaddadawa matasan Nijar cewa ƙasarsa za ta ci gaba da buɗewa matasan Afirka hanyoyin samun ci gaba ta hanyar karatu ko neman ƙara gogewa akan aiki. yanzu haka ana ci gaba da rajistar sunayen matasan da ke kwaɗayin shiga sahun matasan yali zuwa amurka don cin moriyar waɗannan hanyoyi da tsohon shugaban amurka barack obama ya buɗewa afirkawa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar.